a makon jiya ne rundunar 'yan sanda ta jihar jigawan ta sanar da cewa jami'anta sun kama wani mai suna Gwadal, da bindigogi da kuma alburusai a cikin motarsa a kan hanyar birnin kudu zuwa bauchi daga bisani kuma ya shaidawa jami'an cewa ya ɗauko bindigogi ne daga garin jos kuma zai kaiwa wani mai suna sylvester goffwell mazaunin garin kafin hausa a jihar ta jigawa ima-gwadal dai ya shaidawa 'yan sanda cewa wani dembo afa ne daga jihar plateau ke kera musu bindigogin dsp abdulin jiri shine kakakin rundunar 'yan sandan ta jigawa mun kama shi wannan sylvester shi ma wanda ya yadda cewa eh shi za a kai wannan bindigogi kuma wanda ba mu samu nasara kama shi ba shine ainihin mai kerawar yambo to a ƙarshe bayan mun gama gudanar da bincike wayannan mutane mutum biyu mun gurfanar da su a gaban kotu suna nan suna fuskantar shari'a ya ce sabanin hasashe da aka yi da fari sakamakon farko na binciken da 'yan sanda suka yi bai nuna waɗannan mutane na da alaƙa da ƙungiyar boko haram ba ko kuma wata ƙungiya ta 'yan fashi da makami muna cajin su da mallakan makamai ba bisa ka'ida ba dan ka mallaki makami kuma musamman ma wayannan da suke da irin wannan harsasai kuma wannan ko da yake da kira gida ce amma balba ce tana fitar da harsashi goma mallakar waɗannan makamai ba tare da lasisi ba laifi ne to mun gurfanar da su a kan mallaka kuma da safarar makamai ba tare da ka'ida ba. sai dai dsp abdul jinjiri ya ce cajin da ake musu na iya sauyawa tunda har yanzu ba su kai ga kama damba afa ba da aka ce yana kera bindigogin za ta iya yiwuwa tunda kamar yadda na gaya ma ainihin mai kerawar bai zo hannu ba in kuma daga baya wani abu ya bujuro to yi ba za mu kasa a ba wajen tabbatar da an kara musu cajin ko kuma an canza cajin ma gaba wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da fetan 'yan sanda na najeriya mr salman arese ya ba da umarnin kara wa'adin aikin sabunta lasisin mallakar bindigogi zuwa watan gobe na mayu 30 ga watan mayu na shekara ta shida duk wanda bai sabunta ba ko kuma wanda ba shi da shi ya gaugauta ya hakan domin daga wannan kwanaki sun kare yan sanda mu na jihohi za su ci gaba da kama masu wannan makamai ba tare da wannan lasisi ba domin su fuskanci a hukunci. DSP Abdul Jinjiri kenan kakakin da na yan sanda ta jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.